أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما رساكي سعدوا أن اللوكة من البركة أيوه لهدي ishirin قوت الربيع الأول awwal دبو نياد دريه دو ثلاثين دبيار hudu da talatin bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar meladiya muna cikin wannan littafi na ahkamun jana'i wa bida'uha na babban malami muhammad Nasir din albani allah maraukin sarki ya yi masa rahama a za mu tashi a matsala ta 92 shafi na 180 a masu irin wannan bugu mun yi bayani a jiya akan baya halatta a binne wato mutum da daddare sai wato akwai wata lalura da za sa a yi hakari shine mai littafi ya kulla ma wannan mas'ala wato babi mai zaman kansa take fari fa in turru li jaza walau ma'a istimalil misbahi والنزول به في القبر idan har aka bukatu a binne mamaci da daddare to jaza ya halatta saboda bukatuwan da aka yi hanin da aka yi ya zama haka kawai da gangan a jinkirtar da mutum sai da daddare ba tare da wani dalili ba amma in aka samu dalilin da zai sa a binne mutum da daddare to ya halatta walau ma istimalil misbahi ko da za a yi amfani da fitilu ne wajen wato haka gabarin da shigar da wannan mutumin gabari abinda da ya sa ya kawo haka saboda a baya ana magana ba a so a bi mamaci da ruta haske kasa wasu saga da kandul da sauransu an kawo babi da baya to amma a nan kaga idan har ya zama sai amfani da fitilun kafin a je inda za a binne shi saboda duhu ko kuma lokacin da za a gabari ko da kandul din ne kuma ko lokacin da za a saka shi a gabarin to ya halatta yanzu wancan hani da aka ya ɗauki abun a matsayin addini ko al'ada shine aka hana amma idan ya zama lalura ne a yi amfani da su yawa ba a iya gani sai amfani da su to nan ba eh, ba hani akan wannan shi yasa ya kawo ko da amfani da fitilu والنزول bihi da sauka da wannan mutumin din fil qabr a gabarin sa li tashil amali amaliyati dafn domin a sauƙaƙe wato aikin binne wannan mutumin din babu laifi insha Allah wa dalilu حديث ابن عباس رضي الله عنه ما لله كل ينا sai مساله سيكاو مكا دليلي شي دليلي شي حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره النبي صلى الله عليه وسلم يا شقد ونمتن قبر سدد الدره وأسرج سيكون فتلا في قبره يا قبر سكاقا أبي بياني بأس وكن السراج in za a rika gawa ko kuma a gaburbura to a nan an yi amfani da shi saboda bukatuwansa to annabi ya yi haka din wannan hadisi ibn maja da tirmizi suka roito hadisin bi tamma minhu wa qala hadithun hasanun in ji imam tirmizi kenan bultu in ji mai littafi ya ya'ani annahu hasanun li ghairihi hadisi hasan ne saboda akwai waninsa wa hadha istilahun khasun li a wannan wato istilahi ne wanda yake banci imam tirmizi imam tirmizi mafi ya rawaito hadisi ce haza hadisun sahihun a wani wuri wani ce haza hadisun sahihun hasanun wani wuce haza hadisun hasanun gharibun kun haza hadisun la na arifuwa illa min hazal waje yaka amfani da wannan istilahat fi ke faɗi nan fasun ne na imamu tirmizi annahu idha qala hadisun hasanun fa inna ma yuridu alhasan li kama nassa alayhi huwa nafsuhu fi alilal kama yadda imamu tirmizi abinda malaman hadisi suke nufi da hadisi hasan li ghayrihi hadisi ya kasu a kai bangaren darajan hadisi zuwa kashi kamar misali guda uku wanda suke manya ko hudu manya-manya wanda su ne malamai suke amfani da su daraja mafi girma na farko shi ne hadisi sahihi ce sahihi li zatihi sai hadis hasan sai hadis ba'if sai kuma hadis maudu to idan aka samu hadisi sahihi shine ba matsala nan in ka samu hasan sai kuma hadisi ya biyo ta wata hanya shi ma hasan to yanzu in guda biyu suka haɗu ta wannan hanyar da wannan hanyar sun haɗu sai su tashi daga hasan zuwa sahi amma sahi ba ligati ba ligairi wannan ya zama sahi wannan ma ya zama saboda sun haɗe a nan wuri sali wani ya baka labari sai wani ya sake baka labari ka haɗa wani labari sai ƙara ƙarfi to idan kuma ba'if ne wannan ba'if amma za a ɗin ba mai tsanani ba in shi kaɗai ba za a karba ba sai aka sake samu wata hanya kuma irinta ko wanda ta fi ta ƙarfi kaɗan in suka biyu sai su zama hasan amma ba li zati ba li gairi saboda samuwan wannan da wannan sun haɗu sun taji daga bayif zuwa alhasan wannan shine ah, abinda wato in din albani allah ya baka rahama yake faɗi abinda imamu tirmizi ke nufi in hadisi ya zama in ce hasanun to yana nufin hasan li gairihi din ya zama hasan saboda zuwa waninsa irin shi وقد جاء له شاهد كما يأتي وعليه فلا يرد عليه على تحسين الترمذي نقد ابن قطان إياه الذي هكاه صاحب الهج صاحب توفة الأهوذي آه ابن القطان الإمام الترمذي كيف دي حديث حسن في سام با حسن بني ضعيف ne wataƙila shi bai samu wata hanyar da imam tirmidhi ya samu ba imam tirmidhi ya samu hanyoyin biyu na hadisi to shi yasa kira shi da wannan to sai ma tirmidhi raddi to shi ne mai tufatul arabi ya kawo shine malam nasiruddin albani ke faɗi wato shi ibn qattan din abin da ya faɗi haka ya ce tirmizi me yasa zaka ce wannan hadisi hasan alhali da'if ne ce shine tirmizi yana kan daidai abin da ya faɗi saboda yana da hadisi da ke mara masa baya wa amma shahid فهو من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وتشي حديث إمام أبو داود هذا حاكم ده بيهقي سكرويته حديث كما حاكم كيف حديث على شرط مسلم إمام الذهبي ما يفدي إيه هكذا وزاد عليهم النووي فقال في المجموع ورواه رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم إنجي وأبو داود كنا قلت دمالا ناصر بن الباني كل ذلك خطأ فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي واتو دعكي تيوا كان شرط بهاري دا مسلم تيدا كما شرط مسلم يجي آه حديثي خطأ نها ونم مغنم حديثي دي حسن ne أما ba a kan sharaɗin musulun ba ba a kan sharaɗin buhari da musulun ba dalilinsa akwai wani mutum da ake at-ta'ifi wa huwa in kana thiqatan fi thiqatan fi yake shi kansa adili ne faqad kana da'ifan fi hifzihi a wajen haddansa yana da rauni a matsayinsa na adali, kafin hadisi ya zama sahili sahihi yi marwaicin hadisi sai ya hada sihofi guda biyu adalci shi kansa na kasancewansa adili sannan kasancewansa kuma yana da ƙarfin hadda waɗannan dole su haɗu adalci shi ne za a fara adalin sannan a zo maganan hatta to in yana da matsala a haddansa to a hadisin ba zai iya zama sahih ba to sai ke fari akwai irin wannan mutumin nan akwai matsala a haddansa walizalika lam yahtajja shaykhani bihi shi yasa buhari da muslim ba su ruwaito hadisinsa ba wannan muhammad bin muslim din wa inna ma rawa lahu al-bukhari ta'liqan sai dai buhari ya ruwaito hadisin sa ta'liqan nayi mana bayani abinda buhari ake nufi da buhari ya ruwaito hadisi ta'liqan kuna ana karanta buhari anan tare da mala mafi yawa idan buhari ya bulla babun fil wudu marratan misali babu dai ke bayani wanke gabobin alwala so daya so daya sai ce qala ibn sai kawo maganan ko sahabi ko tabi'i ko wani wannan shine ta'aliki kaga ai ba shi yaji maganan daga sahabin ba akwai mutane da ke tsakaninsa da wannan sahabin duka sai ya share mana su kawai sai ya kawo maganan sahabi ko maganan tabi sarani ma ko maganan annabi kawai zai kawo shine ta'aliki farkon babu yake sawa kafin ya kawo jero hadisan sai kawo maka magana wani akan wannan matsalan da ake so a yi magana a kanta an gane to buhari a irin wannan ya kawo hadisin mutumin nan muhammad ba a cikin sahihinsa ba ba bai ce haddasana wani awwa ne awwa ne ba ta'aliki yayi to a wannan hukuncinsa daban da sauran hadisan da buhari zai koro su da isnadi an gane to idan ya fito da hadisin mutum a irin wannan yanayi to ba za a ce akan sharadin buhari ba don sharaɗinsa sa dama dole hadisi ya zama da isnadi nan babu isnadi an gane to ya rage yanzu mai bincike yanzu ya gano daga waye buhari ya ji magana har har har har har irin wannan to ba akan shardin buhari ke ran batun da ta'aliqan ne ya ruwaito shi wa muslim muslim kuma istishadan shi ma ya kawo hadisi istishhad ba asali ba a muslim kuma shi ma yana da wata ka'ida da yake yi don ya kulla babi akan mas'ala ya kawo hadisai ingantattu da suke magana akan wannan mas'alar to wata kila waɗannan hadisan suna da akwai abin da malawa hadisi suke faɗi ulul isnadi ko kuma nuzulul isnad to wa'annan kila hadisai suna a burinsa isnadi nazil ne ma'ana abin da ke nufi da isnadi nazil in za za ka kirga daga malamin muslim zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu kila mutum goma tsakanin su haddathana ne awwa ne har mutum goma kila to idan ya samu wani hadisi da kila tsakanin su mutum biyar kawai ko hudu to ko da isnadin bai inganta sosai ba zai kawo shi don ya samu abin da yake kira ulul isnadi amma yanzu ba da wannan hadisi zai kafa hujja ba ya riga yana da hadisi irin akan wannan matsalan da yake magana a matsala iri daya kuma hadisin iri daya ne to amma yanzu don ya samu abin da yake kira ulul isnadi sai dauko wannan hadisi zai zama shaida ne kawai akan wancan ba shine asali ba to a irin wannan kuma musulmi ya rawaito shi shi mai ya rawaito hadisi ya irin wannan to ba matsayin su daya bane da hadisin zai shine asali a matsala an gane to wannan shine a musulun shi ma istishada imam Nasir albani abin da ke sa kawo nan abubuwa a mafiya shi malamin hadisi ne to da ya kawo hadisi ya faɗi abin da hadisin me matsayin hadisin to dole ya yi nan bayanai saboda kada ya zama ya ce hadisi da'if ne kawai ko kuma bai zama kaza ba ya yi shiru to kenan ta yaya za ka mu gane haka to sai ka iri wannan matsaloli da wanda ba kowa yake gane abin da shi ke nufi ba sai ka abun nan isu so shi yasa yake wa'annan bayana amma waɗannan ba sa cikin abin da muke so mu karatun mu to amma yakan kawo hadisi to sai ce to me yasa ma yake kawo irin waɗannan hadisan ya san haka shi kuma yakan kawo su ne saboda in kana magana akan wannan matsala din in bai kawo shi ana ya faɗi matsayin shi ba za ka ya bude wani littafin yanzu hadisi to kuma baka san matsayin hadisi ba sai ka ce a ah, albani ce kaza ba shi shi kuma akwai hadisi a wuri kaza to sai kawo maka hadisi sai gaya maka matsayin hadisi to duk inda ka ganci ka san matsayin hadisi an gane wannan shine malamai da yawa suna yin haka sai ce za su kawo hadisul khasmi ba don su su kafa hujja da shi don su nuna ma mutane sun san da shi amma kuma su dauki abin da hadisi ke dauke da shi saboda hadisi ne ba'i amma sai su zo da shi da yawa za ga malaman hadisi suna yin haka ya kulla babi zai kawo hadisan da yake so masu inganci sai kawo hadisan wani wurin sai ce amma aiki ba akan waɗannan hadisan ba bai nuna maka matsayin su saboda kada ka gansu a wani wuri ka dauka bai san da su bane shi yasa bai kawo su ba to shi ma shi yasa yake yin haka din shi mai littafin nan wa min al-ajaib anna al-hakim wa ala ilmin bi ba'd hadha فقد ذكر المجي أن الطائفة أن الطائفية هذا ليس له في مسلم إلا حديث واحد ce wannan abun mamaki hakim da imamu zahabi hakim ce ala sharɗi musulun imamu zahabi da zo ce eh haka ne to sai shi abun mamaki sun san wannan kuma suke faɗi wayannan magana daga zakara mizzi mizzi yi bayani mizzi shi ne wanda na gaya muku yana da wannan ka tahzibul kamal wani littafi da ibnu hajar ya yi aiki a kansa ya samu tahzibul tahzib ya samu garibul tahzib to alkamil ɗin. din shine na imamul mizzi to ya faɗi a wannan littafin cewa laita lahu fi musulmin illa hadithu wahidun wato bai da mutumin nan muhammad bin muslim al-tayi bai da hadisi ko guda daya cikin sahih muslim sai hadisi daya kawai misali afwan kai hadisin sa guda daya ne kawai cikin sahih muslim gaba daya qala al-hafiz ibn hajar wa huwa mutaba'atun indahu wannan mutaba'a ne kama nasta alaihi al-hakim وكذلك صرح الذهبي في ترجمته في الميزان أن مسلما روى له متابعة وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نهوه أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسمى وبقية رجاله ثقات a cikin hakim ya roito hadisi da isnadin shi ma akwai wani mutum wanda ba ambaci sunansa ba amma sauran ban shi mutane ne wato mutanen kirki ne dukkansu wannan dai abin da yake so ya nuna mana a nan a wannan matsalar da ya tsawaita duka dai ya halatta abin ne mutum da daddare ko da zai sa ya amfani da fitila shine kawai ya halatta ba in har akwai laluri to ma duk wani lokaci da aka samu wato bukatuwa akan abu to addini musulunci yakan sauri addini bai kafewa akan abu guda ci kenan ba mafita duk yadda kaga mutum bai samu mafita ba addini to shine bai samu kansa mafita ba bai yi addini bai samu mutum mafita a kowane yanayi ba mas'ala ta gaba wa yajibu i'maqul qabr وتوسيعه وتحسينه وفيه حديثان وتويا وجب واجبين إن زعي قبر نفرقو أيش ما يزرفي شنو مسألة تبيع تبيو أيش كما أيل وتا قبر يبدأ متون زي شقا نوكو أكيوتا تقبر سنة أبو بوا قدا uku a nan wajibi ne wannan ga wanda za su haka gabari a yi shi mai zurfi yadda irin su karnuka aladu da sauran namun daji ba za su iya tono wanda ke ciki ba sa'annan a ɗan yelwata shi sa'annan kuma a yi shi da kyau kada a yi rami irin ramin burgu ko irin ramuka manyan namun daji da suke abin nan kawai a jefa mutum haka a a kyauta ta gabari Shi ne wannan wa baqi hadisa ne. akwai hadisai guda biyu da suke nuni akan haka din al-awwal an hisham bin amir qala lamma kana yawma uhudin yawma uhudin ranan da aka yakin uhudu usiba man usiba min almuslimina wato waɗanda suka mutu suka mutu daga cikin musulmai wa asaban nasa jirahatun mutane kuma ga sunan da ga matattu da kuma masu raununuka waɗanda suke layafiyayyu da za su iya aikin na haɗa tsaburbura ba su da yawa a wannan ranan faƙulla ya rasulallah alhafaru alaina likulli insani shadidun ce dukkan wayannan mutane mutum saba'in kowane a masa gabarinsa shi kadai sa'abun akwai wahala don kila su masu hagan ba su kai saba'in ba to ko da mutum ɗaya aka ce kowa ya gabari ɗaya ai akwai wahala to ballantana kila masu hakan gabarin ba su kai saba'in ba ma wanda suke lafiyayyu da za su iya aiki to sai suka ce akwai wahala a gare mu fa kaifa ta'amuruna ya wani irin umarni za ka mana mu samu sauki فقال اثروا وأوسئوا وأعمقوا وأهتنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر كذلك لفوز أن سنزوا أولنا حديث حديثي نفرق أن صلى الله عليه وسلم كهذا قبري وأوسئوا كيلوة قبري وأعمقوا كزرف فاشي وأهتنوا كيوت تاشي وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر كسامتم ببي أكو أكو أقبري بيا kaga abin da sauƙi ran da aka samu duk lokacin da aka samu tsanani sai a samu sauƙi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai musu waɗannan su yi kabarin da fadi su yi da zurfi kuma su kyautata shi wa qaddimu aktharuhum qur'anan in kuka zo sa mutum uku ko biyu to ku nemi wanda ya fi haddan alqur'ani ku sashi a gaba ta ɓangaren ƙibla ya zama shine ke ɓangaren ƙibla daga nan sai wanda ke biye da shi sai wanda yake biye da shi qala fa kana abi salata salatatin sai jabir ke babana sai ya zama ukun ukun wa kana aktharuhum qur'anan sai ya kasance ya fi su alqur'ani fa quddima sai aka sashi a gaba aka su uku kenan sai aka sashi a gaba in ji jabir kenan radiyallahu anhu wannan hadisi abu dawuda da imamun nasa'i wa tirmizi suka rawaito hadisin wal baihaqi wa ahmad wa ibn majah mukhtasaran والسياق للنسائي والزيادات كلها له في رواية وكذا هي عند أحمد دون الأولى ولأبي داود والبيهقي الثالثة وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة وللترمذي الخامسة وقال حسن صحيح كاجني إمام الترمذي حديثي حسن صحيح wannan kuma kalmomi malamai sun ce yakan amfani da su in hadisi ya zo ta hanyoyi guda biyu ɗaya hanya sahiha ɗaya kuma hasan sai ya haɗa su ko ce hadisi ne hasan kuma sahihu ko kuma bai iya tantancewa tsakanin waɗanda suka ruwaito hadisi shi sifofinsu waɗanda za a sifanta su da hadisin su ya zama sahihi ko kuma waɗanda ake sifanta su hadisin su ya zama hasan to sai amfani da sifofin guda biyu sai zama in ma sifofinsu na ƙasa ne ya samu in na sama ne ma duka ya shige an gane imam turmizi yakan amfani da wannan qultu wa midaru sanadihi ala humayd bin hilal wa qad rawahu anhu ayyuba as-sakhistiyani ala thalathati awjuh al-awwal anhu an hisham bin amir الثاني عنه عن أبي الدهماء عن هشام الثالث عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام وقد تابعه على الوجه الأول سليمان بن المغيرة عن حميد به أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد وتابعه على الوجه الثالث جرير بن هازم حدثنا قال حدثنا حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة وهي أرجح من المتابعة الأولى لوجهين duka وأن إمام الناس albani ya فلتخريجنا hadisi wanda suka ruwaito da hanyoyin da aka biyo aka ruwaito hadisi ce saboda ci a wurinsa wannan mutaba'a din ta fi zama da ƙarfi saboda wato fuskoki guda biyu na ɗaya ce anna Sulaiman bin al-Mughira itajja bihi Muslim dun al-Bukhari Sulaiman dan Mughira da yake ɗaya hanyar din da eh, Imam din Albani ya rajjaha ce Muslim ya kafa hujja da shi bana ya ruwaito hadisi daga gare shi farawa lahu makarunan bi ya ruwaito shi hadisi wanda ake kira maqarun bi ghairihi bi khilafi jarir bin hazim faqad ihtajja bihi muslim wal bukhari shi muslim da buhari dukkan wato kafa hujja da jarir dan hazim ثانيا أن فيه زيادة من ثقة وهي معتبرة أكوي ƙari دقى ثقة ونن كما ana ɗaukanta a yi aiki da shi fakana min almurajjihati abinda ake nufi da ziyadatu siƙa a hadisin idan aka samu hadisi ko kuma ɗaya hadisi wasu suka ruwaito hadisi sai suka tsaya akan wani matsala kawai Shi kenan wani kuma wanda yake fiƙa irinsu ko ya fi su zama fiƙa sai ya ruwaito sai ya ƙara wani abu wanda su sun tsaya kila iya abin da suke so su gaya mana a hadisin akwai wani abu gaba wanda ba su kawo shi ba aka ruwaito hadisin haka to ya zo ya tsara to wannan ziyaratu sika ne da wa'ancan ba wai sun kore abin da ya tsara ba su sun tsaya iya abin da suke so su gaya mana shi kuma da ya zo sai ya tsara har ƙarshen hadisin a zama ƙarshen hadisin sai ya tsara wata matsala wanda baya cikin na farko to in siga ne sai shi ziyaratu sika kuma ita magabula ne tunda babu abu da ya karo da wannan ƙari zai zama kila ko su ba su ji wannan ƙarin ba daga malamin ko kuma ba wai wannan matsalan suke so su kawo iya abinda suke so sun faɗa shi ke magana ya ƙare to shi yasa imam nasiruddin albani ya rajja wannan ƙari na shi jarir ɗin وعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترمذي وهو على شرط الشيخين الثاني حديث nuni دكينوني iya binne mutum da daddare. ai ana wajibi ne a fara da kabarin a zurfafa shi kuma a kyautata shi shine hadisin wani mutum a rajulin min al wannan sahabi ne idan an ce sahabi rajulin kawai shi kenan ba matsala in muka ji hadisi ne mutumin da ya ga annabi ce mana an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ba mas'ala a hadisi sai in ba sahabi ne za mu bincika mu gano wani irin mutum ne shi wanda aka boye sunansa ne amma nan sahabi ne daga cikin ansar قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار من في تتارد النبي صلى الله عليه وسلم أجنائز ونمتم فقدشكم متان مدينة وأنا غلام مع أبي ني كما ياروني تارد babana wannan hadisi mu yi shi a baya can hadisin da aka ce ya halatta in za a jawo daga magabarta a hau abun hawa lokacin da aka kai wani sahabi da ake kiransa ibn addahdah an gane lokacin da annabi zai tafi aka ce sai aka kawo masa abun hawa su ce ba zai iya hawa ba mala'iku suna takawa ce yana hawa da aka gama aka ji aka kawo mai doke da ba sirri da za a dawo sai ya hau hadisi mun yi shi a baya to wannan shine hadisin kuma yake sake dawowa anan da wata matsala daban fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hasiratil qabri annabi sai ya zauna da aka zo wurin sai ya zauna a cikin wajen masu haka gabari faj'ala yusi sai ya zauna yana musu wasiya wa fi riwayati yana nuna musu ila al yana nuna mu mai haka gabari wa yaqulu awsi wata min qibali ta bangaren kai wa ausi min qibalir rijlain ka yalwata kuma bangaren kafa Kada saboda kafa ƙanana kai babba a yalwata kai kawai a bar kafa a suke a yalwata gaba daya sannan sallallahu alaihi wasallam yake faɗi la rubba izin lahu fil janna wato wannan sahabin kenan yana nan da wato shuka da aka masa na dabino har ya nuna a aljanna mun shi a baya kamar yadda na faɗa na ibinu dahdadin da annabi sallallahu alaihi a rubba ibn mu'allaqin lahu fil janna ko ko ibn dahda annabi ya faɗi wannan hadisin a baya can to wannan kenan abinda ake so a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai umurni mai haka gabari eh gabarin da hadi wannan hadisi abu dawuda da bai haƙi سكرويتو حديثي والريات الأخرى له وأحمد والسياق له وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع والحافظ في التلخيص إمام النووي كما يدري كيف كلنا للتافي مجموع وندي كيف بغنا كم فيه حافظ ابن هجر التلخيص للتافي تلخيص الحبير سودا للتافي أكان تخريج حديثين كويشي قلت وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من العلماء والتوسئة والإحسان mai littafi ke faɗi a nan zahirin hadisi wannan umarnin na hadisai guda biyu yana nuna mana wajibi ne a yi wa'annan abubuwa guda uku da aka ambata a gabari na farko a tausi'a ko yalwata gabari sun mal'ima zurfafa gabari wal ihsan da kuma kyautata shi shi abin da yake faɗi kenan wal ma'ruf an shafi'iyya wa gairuhum istihbabul imam su shafi'iyya sai suka ɗauki shi to mustahabbi ne a zurfafa kabari wa amma ibnu hazam faqad sarraha fil muhalla bi faradiyatihi ibnu hazam na gaya mana jiya waye ibnu hazam kuma akan me yake tafiya shin ya samu hadisi baya karkata akan abin da hadisi ke nuni lafazin hadisin zahirin hadisi yasa ake kiran su zahiriya yana ciki wanda ya watsa wato mazhaba ta malamin su shi Dawudu Zahiri shi Ibn Hazm al-Zahiri yana da littafi al-Muhalla a wannan littafi ke wadi wajibi ne kenan ba a yi ba kenan a wurin su ayi laifi in ba a zurfafa kabarin ba ba a yalwata shi ba ba yi shi da kyau ba wurin su ayi laifi saboda in aka ce wajibi mutu ya bar wajibi kamar yadda malaman usulu shine ma yusabu fa'iluhu wa yastahiqqu wa yastahiqqu tarikuhu al-uquba ko al-adab shine idan ka aikata za ka samu lada in mutum ya bari ya cancanci azaba in ba Allah ya fi masa ba ko to wannan shine to shi a wurin safarali ne واختلفوا في حد العماق على قوال تراها في المجموع أو غيره واتوانا سي ساباني إذا كشي nan ma su yi sabani su ce don kana so karin bayani ka ga maganganu sai mutu ya koma littafi imamun nawawi din almajamu za a ga maganganun malamai akan zurfin da ake magana amma ba a haddade ba a hadisi dai ya zama zurfin dai da ba za a iya fiddo da mamacin wannan da sauri ba shine ake rufi na'am sai matsala ta gaba wa yajuzu fil qabri al-lahadu wa shaqqu li jaryan al-amal alayhima fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi ya halatta ayi lahadu ya halatta kuma a yi shakku saboda duka ya tabbata a aikace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi lahadu an yi kuma shakku allahadu ne bayan an haka ainihin ramin na gaba daya to a zo ta can gabas a sake yi wani inda za a tura mamacin kuma wannan an fi yinsa ne inda ƙasa take da tauri sosai da tauri wanda ba za ta rubta ba don in laushi ne za ta iya rubtawa ba zai yiwu shi yasa malamai suke inda ƙasa take sulba to nan sai a yi allahadu inda take rahwa mai laushi jigawa ne da ka abin nan wani ya taka za ta iya rubtawa to sai a yi mai shakku an gane amma wanda aka fi so lakin al'awwal afdal in ji mai littafi ta farkon shi ne ya fi don shi aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne sabbai da yawa suka yi wasiya a musu kamar yadda hadisi ibn abbas ke fadi ko da ke malamai sun ce hadisi na da rauni ashaqqu lana wal lahadu li ghayrina shaqqu namu ne mu musulmai lahadu kuma na wasu mu akwai magana da malamai suke ina gani ma mai kila zai kawo magana anan fi zalika ahadithun akwai hadisai da yawa da suke nuni haka din za a iya yin lahadu za a iya kuma shakku amma wanda ya fi shi ne shakku ne al'awwal an anas bin malikin qala lamma tuwfiya rasul nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kana bil madinati rajulun yalhadu wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a madina akwai mutum yana yin lahadu wa akhar yudarri ya kuma yana yin shakku faqalu nastakhiru rabbana wani abu aku ilaihima mu yi nemi zaɓi ga ubangijinmu kuma mu aika ma wa'annan mutane guda biyu ji a kiro mai shakku a kiro kuma mai lahadin fa ayyuhuma ta rakna duk wanda ya riga sun to shine Allah ya zaba mana fa ursila ilaihima sai aka tura je a zo da su a gaya musu cewa su zo fa sababa sahibul lahadi sai mai lahadin ya riga فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد هذا ما ينونا لحد أكيما النبي صلى الله عليه وسلم كما شيني الله يفسو أمسلين شيسا ما لحد يا زغد وري أخرجه ابن ماجة والطحاوي وأحمد قلت وسنده حسن كما قال الحافظ في التلخيص وله شاهدان الأول عن ابن أباس أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن سعد والبيهقي والآخر عن عائشة رواه ابن ماجه وابن سعد وإسناد كل منهما ضعيف كما قال الحافظ لكن للأول منهما طريق أخرى ابن أباس كينا لنا دوت هنيا بلفظ دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لهده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لخود قبور قبور الشهداء يوم بدر احاديث وتوري متم ya shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam eh dakhala kabar wanda ya shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duka sashi a kabari suna al-abbas babban sa kenan wa ali dan babban sa wal fadl shi ma dan abbas kaga ya nuna waɗanda suke makusantan annabi su suka sashi a kabarin sa shi yasa ake so makusantan mutum su za su wanke shi su za su sa mai likabani su kuma za su sashi a kabarin sa to su suka shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi wannan lahadi ya daidaita lahadin rajulun ne wani min ansar wa huwa alladhi luhuda ƙuguri shuhada yau badr kuma shine wanda wato ya zuba ƙasa a sauran gaburbura waɗanda aka binne su a badar ranar da aka yi yaƙi kenan ya nuna nan lahadi aka ma annabi sallallahu shi ma kamar yadda ya gabata a hadisin Anas bin Malikin. wannan shine wato shahidin da imam nasiruddin albani ce ya zo ya karfafa ma shahidin na maganan ibnu abbas أخرجه الطهاري في مشكل الآثار وابن الجارود وابن حبان وإسناده صحيح ولابن عباس حديث آخر في اللهج من قوله يأتي بعد حديث وزيز بايان حديثي وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة الثاني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال حديثي نبيك ينام ديكينوني أنا سو أي لهد كو حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص دقبابنسا أنه قال ألحدوا لي لحدا in ji sa'ad bin abi waqqasin sai daga cikin wasiyan da ya bari sai a mun lahadi lahad wato in za a yi mun kabari to a yi mun lahadu wansabu alayya allabin kuma a sa tubali a gabari na ma'ana yadda ƙasa ba zai iya rubtawa ba nasban a kafa sosai sosai kama su ni abi rasulillah kama yadda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya nuna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama lahadin aka yi masa wannan hadisi imamu muslim da imamu nasa'i da ibnu maja da dahawi suka rawaito hadisin da baihaqi da ahmad الثالث hadisi na. أكو عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا موني دلهد دلهد واتوشيني ونن باين أن هذا أسا inda za a sa mutum ta ciki ta gabas kenan namu wa shakku kuma bacci a haka rami li na wasu mu imam abu dawud da nasa'i da imam tirmizi da ibnu maja da tahawi da baihaqi suka rawaito hadisin bi sanadin da'ifin da kuma da isnadi mai rauni kama qala al-hafiz wa sahahu sakan ibnu sakan kuma ce hadisi ne ingantacce qultu wa la'allahu li shawahidihi wa turqihi wata kila saboda hadisi yana da wato hanyoyi daban-daban yana da kuma hadisai da yawa da suka mara masa baya minha an jarir marfu'an misluhu hadisin jarir marfu wanda yake a irin wannan rawahu ibn majah wa tahawi al bayhaqi wa tayalisi wa ahmad wa an usman bin umair abi al-yadban an zazan عنه kama هذا ضعيف كما lakin الحافظ لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين فهذه طرق أربعة لحديث جرير yuqawi ba'daha ba'dan wato wannan ya koro hanyoyi guda hudu na hadisin shi jarir din da ya mara ma hadisin ibnu abbas baya ce to akwai hanyoyi guda hudu da suka zo ta akan wannan matsala a wannan hadisi ce kuma sashi na karfafa sashi kenan kamar yadda na faɗa ɗazu kenan in hadisi ba'if ya hadu da sai su karfafa juna sai su tashi daga ba'if zuwa Hassan to shine wannan abin da yake magana sai fa'iza idza dhummat ila hadith ibn abbas don aka haɗe su da hadisin abdullahi dan abbas shadda za su yi karfi min azurihi saboda wannan hadisin da suka suka mara masa baya wartaqa ila darajati al sai su tashi daga da'if zuwa alhassan bal a sahi ce za su kai zuwa ga sahi. an gane saboda idan haka da hadisai biyu da'if da da'if aka haɗe su ba da'if din ba mai tsanani ba sun zama mai hasan aka sake haɗa wasu biyu kuma sun da hudu ne da'if da da'if suka kai hasan kenan akwai hadisai guda biyu hasan in aka sake haɗe su kuma fa sahih shine mai littafi ke faɗi bal sahih ba kawai ma hasan kawai ba shi koro wato yadda hadisan suka zo قال النووي في المجموع أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان كما لم يدق سي ijma'i ka sun kada mu manta na fada ijma na idan imamun nawa yana hakaito ijma'i da yawa malamai suna masa raddi akan hakaito ijima'i? kullum na faɗa kwanaki da ce kili shi iya kalli mazhaban da yake daga manya-manyan sa su yi faɗi magana iri ɗaya shi kenan bai duba wasu mazahib ɗin sun ce kawai ajima ulama malamai da sun ce ittifa da imam eh, nawawi ke faɗi da yawa za ga akwai sabani to sai shi a nan kaga idan muka ɗauki zahiriya ko da ke malamai ba su cika kula da sabanin zahiriya ba shi ibnu hazami ce wajibi ne ko a yi mai ok wajen kyautatawa ne ko to su a nan ma su wajibi ne ki su za su yi ɗaukar lahadudin kenan su a wurin su to su ce malamai dai su yi in ji imamun nawawi fil lahadi wa shaqqi ya halatta a yi lahad ya halatta kuma a yi shaq dukkan su sun halatta lakin in الأرض سلبة sulbatan Ike faɗi nan ya halatta a yi kowane daga cikinsu sai dai in ƙasan ta kasance sulbatan tana da tauri tana da ƙarfi layan haru ba zai dinga rubtawa ba turabuha ƙasan to fallahadu afdal na lahadin ya fi lima sabaka min al'ajila saboda dalilai da suka gabata abinda ake kira harshen larabci ne abinda ya karkata abinda ya karkata daga daidai to laha saboda kabarin dama haɗi ƙasa yake tafiya to da ya karkata sai kira shi lahar shi yasa Allah yake faɗi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i ku bar masu ilhadi a sunayen Allah masu karkata su fassara sunayen ba yadda Allah yake nufi ba to shi yasa ake kiran shi Allah hadi to don kasa tana da tauri tana da karfi ba za ta yi rubtawa ba to lahadu ya fi anan lima sabaka saboda abin da ya gabata wa in kana da rakawata idan kuma kasa tana da laushi sosai irin kasan nan kayi ta tafiya kawai ba ma sai kayi da abu mai karfi ba ko da hannu za ka yi akwai kasa da yake haka ne ko da hannu mutum zai yi haka gabari an gane akwai kasashe da wasu wurare za a gan su a haka in ka sa in ka zo kana tafiya sai ga kana ta kafan kana shige gargashin kasa a mu muna kira kira irin wannan jigawa mafi yawa sai wani kuma sai ganci da karfi to irin irin wannan ne ka ganke za ka yi lahadu sai ta ruktawa to sai a yi kasa kawai a tafi to nan ya fi kuma nan saboda fashaqqu afdalu nan wannan ai shakku din rami kawai shine ma'anar shakku afdal ya fi insha Allah za mu tsaya a nan a cikin matsala ta da biyar za mu tashi a sati mai zuwa a kan wato za a iya binne mutum ɗaya ko abin da ya fi ɗaya a gabari ɗaya in har aka bukatu yin haka ne na'am Um, wannan shine wanda ba mu taba jinsa ba taba samo shi daga magabata ba wanda za a yi koyi da su a ce mutum ya haka kabarinsa ko an haka mai kabari kafin abinda aka sani a lokacin magabata saboda kabari dama wuri ne da aka keɓe na jama'a ba na mutum ɗaya ba wurin inda ake binnewa wuri ne da aka yi wakafinsa da kowa yana da haƙƙi to mutum kaga iya je ya hajar wuri kamar ya nuna wannan wurin nashi ne to ba wanda ya taba yin haka tunda daga a can ake binnewa an gane kada ka tsare wuri kila ga wani yau ya mutu gobe jibi kai kuma kana nan shekara ɗaya biyu uku kana rike da wuri har a zo a wuce wurin ma ya zama zuwa wurin kuma zai ba da wahala to ba mu taba samun wannan ba a cikin tarihi a cikin mutanen da ya kamata a koyi da su cewa wani ya haka sa ya aje zai yi kila wani ya taba yi Allahu alamu na'am likafari eh a aje na'am <laughs> eh, shi ya sa nace inda a ce a gida ne watakila so sa ce mutum tun da shi yake mallakan wuri zai iya kekewa ya aji ya gyara kayansa kullum ya dinga laikawa ga inda zan kwanta <laughs> to kaga ba a binnewa a gida a wuri ne da aka keɓe ma kowane musulmi yana da haƙƙi to kaga in ce ya je ya haƙa ya aje to kaga ya da abun nashi kenan ba na musulmai na kowa da kowa ba ya zai wuri kafin ci ya zo akwai da wuri mutane suna bukatar wuri watakila kila kafin ya zo nama magabartan mata shi ka <laughs> to dai ba mu samu ba to ke mu ce bai halatta ba inda ana yi da mun samu magabata su yi kamar yadda suke abubakar ya dauki wani yadi aji ce wannan jini ne za a yi kafani suka ce ka dauki mai kin wannan ce a'a mai rai ya fi kamata a yi masa mai kyau ni kan ai mutu ya mutu ya gama to an samu magabata da yawa suna aje abin da za a binne su da shi abin da za a rufe su da shi amma ba su taba samun wani wanda ya barin sa ko ya nuna wani wuri a magabarta ce eh, na kama nan a ne ni a nan ba mu samu wannan ba to sai mu ce kawai bai halatta ba a takaice eh aha la tazari ardun nafsun bi ayi ardin ta mut ba wanda ya san inda zai mutu mutu ya haɗa kabarinsa a nan sai tafi hajji sai ya mutu a can <laughs> ka gani wannan ma istinbadi ne mai kyau na'am bari a kira sallah eh.